kama daga sansanin 'yan gudun hijira na dama da kuma na daware kai har zuwa ma na da kuma wanda ke yako housing unit mutum ka iya ganin yaran da hare-haren 'yan boko haram ya raba da iyaye yayin da a bangare guda kuma wasu iyayen ne ke ci gaba da cikiyar 'ya'yansu bayan sun kwana mirni suka tashi da yaro suka tafi da yaransa guda biyu a mashin in mutumin nan ya ji ko kuma na kusa da shi sun ji dan Allah ina fata ya taimaka mini yanzu ni ban san ina nan inda iyali na suke ba yanzu a haka wannan gashi ban san ina ne suke ba amma ana bani labari kamar suna ne iyalan naka yanzu iyalai nawa suna nan guda su takwas ne yanzu haka ma dai alkaluman hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema na ma nuni da cewa akwai yara fiye da 130 da talatin ba san inda iyayensu suke ba biyo bayan harin da yan Boko Haram suka kai a garuruwan su da ke arewacin jihar Adamawa Alhaji sa'adu Bello jami'in kula da sansanonin yan gudun hijira da ke Yola ya ce yanzu haka hukumar ta nema na ci gaba da cigiyar iyayen waɗannan yara yayin da wasu iyaye kuma ke zuwa suna cigiyar 'ya'yansu kididdigan yara wadda muke da su a camps namu ba mu san wadda suke gidajen wasu ba eh, yara 100 da wajen 38 a camps namu guda biyar wadda su ba su da 'yan uwa ba su da dangi ba su daga iyayensu tare a camp ya rayuwa take a wajen su yanzu ai mu kan eh, management muna da tsari wadda eh, duk irin wayannan yaran da muka samu muna da yadda muke danka su a hannun mutane wadda ake ba su special kira da lura saboda eh, kafin nan mu yi kokari mu nema iyayensu ko su zo su duba in an same su mu yi kokari mu haɗa su da iyayensu eh, alal hakika yanzu ma wasu daga cikin iyayen sukan zo lokaci-lokaci su shigo cikin eh, matsugunan su duba su ga ko 'ya'yansu suna nan in kuma sun tabbatar wa'in 'ya'yansu ne sai mu kokari mu documentation da police da civil defense su suke wannan za a bashi fom ya cika ya rubuta sunan shi ya rubuta inda yake inda zai su tafi da yaro yawanci an watse ne ba a san inda suke ba wasu kuma daga ɗaya kaɗan daga cikinsu za su ce a'a mu mahaifinmu an ga gawan shi ko kuma a idonmu aka kashe shi to amma uwarmu ba bamu ganta ba har yanzu a cikin wa'annan adadi da muke da su mutane yara bakwai an iya gano inda iyayensu suke sun zo kuma sun shaida a eh, yi wannan su ne iyayen sun ce eh, wannan mu ne an hada su da su sun tafi bayan an yi documentation. Wannan ma na zuwa ne yayin da jami'an hukumar shige da fice ta Najeriya wato immigration ke dukufa wajen wayar da kan al'umma musamman ma waɗanda ke kan iyaka na suke taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai don bankaɗo masu mugun nufi da kan fake akan iyakan kasar. Mr. Obi Ikpikanu, kontrolan hukumar a jihar Adama, ya ce yanzu haka jami'an su da wasu hukumomin tsaro na fa gudanar da wasu ayyukan sirri da zai taimaka wajen bankaɗo mabuyar masu kai hare-haren. By always giving us information, giving us rapid information that is, that is not time bound so that we can. Aikin tsaro ba kawai na jami'an tsaro ba ne, a dole haɗa hannu don kawo kashin wannan matsala na 'yan bindiga masu tare kyar baya. Jami'an mu na aiki tukuru tare da sauran jami'an tsaro don samun nasarar kawo kashin wannan matsala ta 'yan bindiga masu tare kyar baya da kuma wasu ayyukan bata gari. A cewar kwantrolan hukumar shige da ficen, kawon zai dubban jama'a ne ke sansanonin 'yan gudun hijira biyar da aka tanadar a Yola da jihar Adamawan. Ibrahim Abdul Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.